Ranar 15 ga watan Janairun kowace shekara dai ita ce ranar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware don bikin tunawa da mazanjiya. Hakan kuwa ya biyo bayan nasarar da sojojin Najeriya suka cimma ne na kawo ƙarshen yakin basasan da ya yi ƙoƙarin ta ƙasar nan wadda aka samu nasarar kawo sa a ranar 15 ga watan Janairun shekara 1970. Amin! kamar dai yadda aka saba a jihar bauchi garin yakubu akan gudanar da wannan biki ne a filin taro na ibrahim babangida square inda manyan baki da suka hada da jami'an tsaro da masu mukamin gwamnati ciki har da gwamnan jihar bauchi wanda ya samu wakilcin mukaddashinsa sanata baba babatela gwamnan jihan yabawa ya yi wa mazanjiyan bisa jajircewarsu wajen tabbatar da haɗin kan najeriya in ka duba yanzu irin wahalhalun da ake samu na rashin tsaro a nan arewa maso gabas da arewa maso yamma da kuma sauran sassa na ƙasar nan sai ka ga lalle ba shakka waɗannan mutane da za su tashi su bar iyalansu su je gurin waɗannan gurare su je su sadaukar da kansu su sadaukar da rayuwarsu su tabbatar da cewa an samu tsaro an samu zaman lafiya to ya kamata mu yi musu addu'a mu kuma gode wa Allah cewa lallai muna godiya ga Allah da yake kawo mu ga irin wannan ran ku muke tunawa da su sai dai a daidai lokacin da ake wannan biki na tunawa da mazanjiya a gefe guda kuwa wasu iyalan tsaffin sojojin ne ke kokawa dangane da halin kakanikayi da suka samu kansu a ciki sakamakon rasa mazajensu da suka yi game da halin ko in kula da mahukunta ke nuna musu duk kuwa da irin rawar da mazajen nasu suka taka wajen tabbatar da bada tsaro ga sauran al'umman Najeriya. Thank you. abubuwan da nake tunawa da yawa saboda musamman kamar lokacin da babanmu yake raye ka gani mutum yana cikin walwala da komai to yanzu tun lokacin da a ce misali ya rasu tun da ya riga ya rasu ya na muna yara ni ce babban yarinyar shi ni ku taimake ni jiyan in ga garizin kan maganan nan ni taimako na kawai abin da nake so kenan zan je in gan shi mai na rsm ne a abin a abin a su ne suka yi forming air defense a port harcourt su ne suka zo miliyon artillery a nan an mana transfer zuwa nan garin daga baya aka mai da shi duguri. to mazan suna zaune ba abu yi kowa yana zaune yana sa ma mata ido bai da abun da zai yi 'ya'yan gashi kara zube suke ba abun da suke yi to yaran sun tafi in suna neman aikin gwamnati yanzu sai kana da hannu da shuni in baka da hannu da shuni kai ba za ka iya ka samu abin da kake nema ba a cewar waɗannan iyalai dai kamata ya yi gwamnati da mahukunta su duba lamarinsu ta hanyar samar musu da madogara wanda hakan zai rage musu raɗaɗi na tsananin rayuwa da suka tsinci kansu a ciki saboda su suka tsaya suka suka karba musu yanci musamman arewa sun karba musu yanci kuma yau a ce wa'annan mutanen iyalan suna cikin damuwa gwamnati da dube su taimako na ku haɗa ni da eh, garrison commander kawai in gan shi in sa ɗana in kai yaro na hmm. ogani magana game da ɗana kawai ya sami shi a soja shine nake so a sami shi a soja ai ka ga yadda na maukaɗe ko ba haka ba kuka na kenan kawai Hajiya Fatima ita ce shugaban matan tsoffin sojoji na ƙasa wacce ta jima tana nuna halin jin kai gare su musamman a irin wannan rana ta tunawa da mazan jiya. Wa'annan mata, mata ne wanda idan ka kalle su abin tausayi ne. suna bukatan a taimaka musu saboda haka muna ganin wannan rana ce ta kamata ya kamata mu ware domin mu kawo abin da zamu dan tallafa musu da shi su dan ji daɗi ko da ba shi da yawa mukan yi kokari iya kokarin mu ga cewa mun faranta musu rai mukan zauna a ƙarshen kowane wata mukan yi zama na zumunci na ganin menene matsalar mu muna tattauna matsalolin mu mu ga mun shawo kan matsalolin mu so musamman wannan rana muna ah, nuna bakin cikinmu ta wurin rasa mazajenmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya musu rahama sai kuma muna murnan ganin ana ɗaukakawa kuma karrama wannan rana domin mazajenmu. A cewarta hanya ɗaya tilo da za a bi wajen rage musu raɗaɗi shine samar musu da abin yi don su zama masu dogaro da kansu. Muhammad Awal, WTV daga jihar Bauchi.